Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ko za mu iya sanin sunanka da kuma inda kake? Ta sunana Comrade Pharmacist Mutala Muhammad ya magaga. Daga? Daga karamar hukumar Nasarawa a Hotoro Ward. To, mun ji an ce kana ɗaya daga cikin mutanen da aka zaɓa da za su tafi ƙasar waje ci gaba da karatu? Eh, to za ka iya gaya mana da wani hanya ka samu wannan damar da za ka fita kasar waje kai karatu? Ko wani ne ya wannan ɗinka ka samu dama? To hakikanin gaskiya alhamdulillah ina mika godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala kasancewa ta na ɗaya daga cikin 'yan jihar Kano wayanda suka samu wato wannan dama ta zuwa ƙaro karatu wato na master digiri kenan wanda ake kira kangaran a ƙasar india a su da shi lokacin ma da aka ba da wannan sanarwa ni ba na jihar kano ina jihar cross river ina duba waya ta kawai sai na ga sanarwa cewa gashi ana neman 'yan jihar kano inda suke da wannan kirateriya ta samun lambar digiri na daya wata mafi girma kenan cewa su je gidan lugat wanda yake a gidan kwankwaso wato gidan akida su je su ba da takardunsu so bayan na dawo kamar da sati daya na je na ba da wannan application nawa kenan na takarduna to laiwar sulihi bayan na bada su an samu kamar wata daya kenan na farka da daddare kawai sai na ga an turo min da sako na cewa ana min congratulation na cewa na samu wannan gibi na karo karatu ba tare da wani yama hanya ba wani wanda na sani kuma baya da haka ma a baya ina ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan jihar kano wanda shi injiniya da tarabi musa kwankwaso a limamin siyasar najeriya wanda ya ɗauki nauyi muka je ƙasar indiya muka karanta karatu na har haɗa magunguna so kin ga wannan dama da muka samu kuma muka yi amfani da ita har muka dawo gida najeriya wanda yau gashi mun zama wanda ake alfahari da mu mun zama tamkar kamar gwal domin duk inda muka shiga kamar yadda na gaya miki cross riba ma da muka je harka ce wacce ta hada mu ta harka ya za a hada magunguna da sauransu wannan abubuwan su suka hada mu so wani suli kuma yanzu gashi mun kara samun wannan dama to yanzu ya kake ji daga kara ƙara samun wannan damar to alhamdulillah na gode wa Allah kasancewa wannan dama da na samu domin in zayyana cewa yadda nake ji a raina cewa na samu wannan dama dubban miliyoyin 'yan jihar kano wanda na san wasu sun fi ni ilimi wasu na fi su kasancewar allah ya zaɓo ni ko ya zaɓo wasu daga ciki waɗanda muke tare da su wanda za mu karu wannan ilimi abu ne wanda allah ne kaɗai yake yi kuma na yi imani har ga allah cewa in na ce zan yi magana akan cewa ga abin da nake ji a raina ga wannan dama to sai mu kwana mu wuni ko mu shekara ban gaya miki ba me za ka iya cewa wannan mutumin dr rabi'u musa kwankwaso to a magana a kodayaushe in na yi magana na ce zan iya siffanta wane ne jagoran kwankwasiya wato sarkin siyasar najeriya abu ne wanda kusan in na ce in na ɗauki libiro kawai zan yi iya rubutu na kuma duk wanda ya zo zai yi rubutu shi ma zai yi ya tsaya wani ma in ya zo shi ma zai ƙara yin wannan rubutun shi ma ya tsaya kai abu ne wanda kawai zan gaya miki kamar ruwa ne kawai yake tafiya Allah ne kaɗai ya sanya sa amma mutum ba na tunani domin a ƙasa irin najeriya a yanzu musamman ni yadda na tashi ana ganin cewa na tashi ni ba dan kowa ba ina ganin yau gashi a halin da na tsinci kaina na zama cikakken wanda nake da full lasin nawa yanzu zan iya hada magani ko ne komai ko ne importin din shi ta sanadiyarsa wanda na san in a najeriya za a samu mutane irin haka to wannan kasar duk rigingimin da ake yi a wannan kasa za su zama labari to na gode sosai na gode